Gabanin bayyana wannan matsaya sai da gwamnan na Kano ya gudanar da taron tuntuɓa da malamai, lauyoyi da shugabannin hukumomin tsaro da sauran masu ruwa da tsaki, inda suka yi tsokaci daban-daban dangane da hukuncin da kotun ta yanke a kan matashi Sharif Yahaya Aminu. Ni dai fahimta ta, kuma abin da nake ba mai gima zaben gwamnan jihar Kano shawara da gwamnatinsa a zartar wa wannan yaro hukunci saboda ƙara kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ƙara ƙara addinin musulunci. Sheikh Nasir Adam kenan shugaban kungiyar limaman masallatan Juma'a a jihar Kano. Shi kuwa Malam Usman Yusuf makwarari na cewa. Yau, wani hukunci wallahi ana sakace da shi shi ne a ke taɓarɓarewa a rasa yadda za a sa gaba. Ba za ka ne girma gabna karka ji tsoron komai Allah da ka sa shi zai kame ka. A zartar da hukuncin a kuma yi shi a bayyane da kowa zai gani yi zama tsawa ba abu ne na koye-koye ba abu ne na alkur'ani abu ne na hadisi To amma yaga Abdullahi Pakistan tsokaci ya yi game da hakkin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. In an taba hakkin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam in yana raye to in ce na yafe magana ta ƙare. Amma yanzu da yake Allah ya riga ya karɓi ransa ba wanda ya isa ya yafe taba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu manzan Allah mu muka rage wanda za mu kare masa haƙƙinsa shugaban ƙungiyar lauyoyin Najeriya reshen jihar Kano barista Aminu Gadanya ya ce ƙungiyar su ta gamsu da yadda alƙalin kotun shari'ar musuluncin ta Kano ya yi la'akari da dokokin ƙasa Najeriya wajen yanke hukuncin magana ake ta doka wannan kotu da ake doka ce ta kafa kuma doka ce ta bata burin. kuma shi wanda ake wa hukuncin musulmi wanda kuma shi wannan kotu tana da hurumi a kan sannan kuma an ba shi dama da an saurare shi da ƙarshe alƙali a fahimtarsa ya ga cewa mutumin nan ya yi laifi kuma ya yi wannan hukunci to duk ka'idar da ya kamata a bi ta doka an bi ta saboda haka muna goyon baya wannan hukuncin da aka yi ɗari bisa ɗari. Bayan sauraron kalamai da jawabai daga malamai da sauran masana shari'a da dokokin ƙasa, gwamnan na Kano ya ce. Wannan kes idan ya je kotun koli, kotun koli ta tabbatar gwamnan jihar Kano ba zai ɓata lokaci ba zai sa hannu a kan Na biyu, idan wannan wanda aka yankewa hukuncin kisa. har kwanakin nan suka yi cika bai ɗaukaka ƙara ba to gwamna ko minti ne ba zai ƙara ba zai sa hannu domin a je aiwatar da wannan shira hakan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da alƙalan binciken wata ƙungiya mai zaman kanta a kano da ta gudanar a kimanin shekaru biyu baya ke nuna cewa fiye da ɗauraru ɗari ne ke jiran zartar da hukuncin kisa bayan kotuna daban-daban sun yanke musu hukuncin kisan a lokuta mabambanta. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.